Ni ma dan na yi ɗan tafiya ne shi yasa abin ya zama da sauƙi. an ta baza mai ta saman nonuwan Jidda ta fara murza su a hankali. Ai nan da nan Jidda ta fara mammatse kafafunta Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka ta kansu. Abin da an daɗe ba haɗu ba. Sai faman zuba santi suke yi. ta ce ta kwanta da gingine ta ɗora Jidda ta ɗora yayin da Jidda ta ɗora bakinta kan dorinta tana mai wani irin su. tsotsa sai caccaka ta take yi yayin da ita kuma sai faman gurnani take ash ah min daɗi sosai oyo baby i love you kwanciyarka ta yi lamo jikin mominta tana wasa da nonanta a cikin bakinta wani kyakkyawan saurayi ne ya shigo cikin falon kai tsaye da sauri zi ta tashi zaune saboda kunyar da ta kama ta ita kuma mai nata ko a jikinta. Bata ma kuma nuna alamar za ta da nuna nata a cikin rigarta ba. ƙara ya wajen ya sunkuya daidai fuskarta ya kai mata kiss yana mai shafa nuna nata. Welcome Irin wannan zuwa haka ba sanarwa. Murmushi ya sannan ya ce, Surprise ne ke so ne mace shi yasa. Wow, I like it. But next time ka faɗa min kafin ka zo. saboda za ka iya dawowa ba na nan. Ok sweetheart, bari na je na ɗan watsa ruwa. Daga haka ya nufi ɗakinta. Daughter, wannan shine broda ɗinki. Shi ma boy ɗina ne, ina son shi sosai kamar yadda nake son ki. Da haka ki saki da jikinki ta shi kin ji ko? Ok ta faɗa yayin da kanta yake ƙasa saboda ta ɗauka ɗanta ni na cikinta. amma kuma abin da ta gaya mata ya matuƙar bata mamaki ganin yadda ko a cikinta da ya shigo kuma shi ma har da yi mata kis sannan ta ɗaga sannan ta ɗaga mata nono tana mai nufin to hakan me yake nufi kenan kasancewar babu mai bata amsa ne yasa ta watsar da wannan tunanin fitowa cikin wasu ƙananan kayan na shan iska na maza masha Allah gaskiya ya haɗu shi ta faɗa a cikin zuciyarta, saboda kalar skin ɗin shi chocolate color ce. Baby, tashi mu je mu ci abinci kin ji? Ashi daɗi, ka ƙara bura daɗi. Alaji zan mutu. ayo, ka ci gaba da zungura min daɗi. Sosai daki yana buga mata kwazo kamar ba kube saboda yadda yake jin daɗinta gaba ɗaya. Dan da yake jin ya ci duruka kala kala amma bai taba haduwa da mai zurfi irin na jamsi ba. Ga ruwa gaba ɗaya je ya burin shi talimi a cikinta. Bayan wata biyu shirye-shiryen kande su suke yi sai dai gaba ɗaya rufi ta zama a bar tausayi saboda tsabar tashi hankali da take ciki kamar kullum yau ma tana ban ɗaki za ta wanka amma waje ɗaya ta samu ta zauna da rakube sai faman shan kukanta take abinta Allah ya tsakanina da ke jamsi kin cuci rayuwata yanzu me zan ce a daren farko yanzu me zan ce a daren a dare na na farko da wani baki zan iya ango na bayanin yadda na rasa budurci na wani sabon kukan ne ya kwace mata saboda gaba ɗaya ta rasa mafita ta je asibiti akan su yi mata dinki amma sun caji ta kuɗi masu yawa gashi ba ta da hanyar da za samu kuɗin su ba shi mata take sa ran za ta samu a wajen su ma sun juya musu baya ga ita kanta jamsin ta daina ɗaga wayarta wai kuwa rufai da zama mai yake a ɗakin nan har yanzu a ce baki fito ba ba fa na son shashanci da sauri ta yi wankan sannan ta fito gaba ɗaya jikinta a sanye yake kare mata kallo an mai ta yi sannan ta ce wai kuwa rafai da lafiya ki kalo. kin ga yadda kika bi kika rami? kuma ina sani sam ba kya san cin abinci kwana biyu nan wallahi amma ba haka bane ke ta yi kawai ki ganin kamar na na da rami. amma ni kalo nake kuma ina cin abinci kawai tunanin exam ne nake yi ko da yaushe to ai shikenan amma dai ki cire wannan damuwa a ranki kin ga aure zaki gashi na duk kasusuwa sun fara fito miki a wuyanki shi ke na ammi insha Allah zan shiri bari na je ne sallah na ɗan kwanta don wallahi na gaji kada ki ce za ki ɓace kin ga yamma ta yi wai ko ina jamila kwana biyu na ji ta shiru ko kun yi faɗan dauka saba yi ne a'a mai bata nan ba mu yi faɗa ba ina ga kwanan nan za ta dawo saboda kwanan nan za mu fara exam to shi na Allah ya dawo da ita lafiya daga haka amma ta sa kai tare barin ɗakin waya ta rufe ta janyo ta lalubo lambar jamsi ta kira ta sai ta kusa tsaya sannan ta ɗaga wayar hello kawata dan allah me yasa kike min haka bayan kin san halin da nake ciki amma kwata-kwata kin watsar da ni kin ga da allah dakata min zan zo gidanku zuwa gobe ko me ma yi magana a daga haka jamsi ta katse wayar ba tare ta jira abin da rufi za ta ce da ita ba ka san Allah Jabir ba zan iya auren mazinaciya ba abin yayi yawa ni zinubi ita zinubi yo hauka ake yi haba abokina wani irin zinubi haka kamar ba yayi ba wallahi idan kai wani abin ma ni dariya kake bani banda abin ka kai lasisi ma ta baka wato ta baka damar ka biya bukatar ka kaga yanzu ba sai ka je hotel ba yanzu a cikin gidanka za ka yi duk abin da ka ga dama kana hauka ne Jabir karuwar zan kai cikin gidana kunna ma so kake asiri na ya tonu a san halin da nake ciki ko me to bari ka ba da ni za a yi wannan shashancin ba wallahi ka gane ai <laughs> gaskiya kana da matsala ina kai ka kana dawowa banda abinka kai da kake da bidiyo a hannunka da wannan bidiyon za ka yi amfani wajen samun damar yin duk abin da kake so a cikin gidanka kamar ya kenan ban gane abin da kake nufi ba kaga malam barka ji. kar ka kuskura ka nuna mata cewa ka san cewa tana bin maza har sai randa ta shigo gidanka sannan za ka sannan za nuna mata cewa za ka nuna mata cewa ka sani tare da ka shaidin za ka faɗa wa iyayenta daga nan shi kenan ka gama da ita ka gama da duk babu sauran wani katabu za ta sun kai sai abin da ka gara ma shi za ka a cikin gidanka ba haka ne abokina Daɗi na da kai kanka yana kawo ta wallahi da dan ni ban yi wannan tunanin ba kuma ka san bana son rabuwa da babe ɗina saboda gaba ɗinsu sun haɗu wata mahaukaciyar dariya jabir ya yana mai faɗin wannan shi ne kawai amma da ka bari kanka ya kulle wai me na ga gaba ɗaya dikin bukin wani tsure ko duk saboda auren ne ya sake koma haka hmm, jamsu kenan sai ki danga wani abu kamar baki san halin da nake ciki ba bayan ke ce silar faro komai kuma ke ce silar sanya ni cikin wannan damuwa kamar ya ni ce sila kin ga rufi ba fa na san shari na yi miki dole ne ko ko tilasta saki nai hmm, na ce dole sai kin yi amma ai jamsi da ba dan ke ba da duk wannan abun ba ta faru ba tunda ai na ce a'a ki ce ni ban waye ba oho yanzu kenan da kina so ki dora min laifi laifin da ya dawo kaina kenan to da na ce ba ki waye ba cewa ne dole sai kin yi ko ko yanzu idan na ce ki faɗa wuta sai ki faɗa Jamsu ya isa haka dan Allah in dai ki taimaki ni ki sanar da ni mafita wallahi ina cikin tashin hankali mara misaltuwa ban sanya zan yi ba dudu sati uku ya rage a biki da ke kanki baki san yadda zaki ba sai ni ke tunanin zan nemo miki yadda zaki dama ba ki shirya irin wannan rana ba kika fara ai dama ai ta bariki alalan gero ce in ka iya ba kwaɓe maka za ta ni yanzu ma wallahi abuja zan wuce sai dai idan na sai dai idan na dawo ma haɗu don ba lallai bane na samu damar zuwa ki, saboda zan kwana biyu a can haka za mu yi da ke jabsi ki taimaki rayuwata wallahi idan iyayena suka ji halin da nake ciki na shiga uku to ni kam dai gaskiya yanzu rufi ba da wata mafita da zan iya baki. Amma yanzu idan na ce Abuja na samu mafitar zan kira ki in faɗa miki. Bayi sai an jima. Taro ya tashi lafiya. Daga haka can ta sa kai ta fice daga cikin ɗakin. Ba da tare da tsaya tausayin halin da ƙawarta ta rufi take ciki ba. Kwanciyar rufi ta a wajen yayin da kuka ya kwace mata matuƙar cin zuciya. Sosai take da na sanin sanin jamsa a rayuwarta. tabbas Jamsu ita ce silar lalacewa da tarwatsewar rayuwarta. Da a ce kashe kai ba laifi ba ne, da tun ta daɗe da kashe kanta. Kiran sallar magarba da ake ne tashe ta a wajen, haka ta tashi jiki a saɓule, ta lallaɓa ta je ta yi alwala sannan ta gabatar da sallah. Tana nan zaune tana askar, kanwar tana na ta shigo ɗakin da wuri ba ko sallama tana faɗin. An turu faida? ga can an kawo laifi. ga can ‘yan kawo laifi sun kawo, kin ga kayan kuwa da yawa wallahi mutane sai cewa suke yayi kokari a wata uwar faduwar gaba ce ta same ta nan da nan ta fara hada gumi tana mai cewa shikenan na shiga uku na lalace iya abin da ta iya furta kenan saboda tsabar kiɗi kiɗimewa da ta yi tabbas aurenta ya zo babu fashi tun da har an kawo lefe nana kuwa ganin kamar yayar ta taba ta saurare ta ba yasa ta sa kai ta wuce abinta Da koma cikin 'yan gidansu suka ci gaba da kallon kayan lefen amarya na ɗaki. Da ke ta iya idar da sallar isha'i sannan ta kwanta ba tare ta nemi wani abu ta saka a cikinta ba. Sosai tunani ya cinkushe wa ƙwaƙwalwarta. To ko dai na faɗa a Amini, na faɗa a amini gaskiya, saboda kar na jawo musu abin kunya bayan biki. Wani sashe na cikin zuciyarta ya bata wannan wannan tunanin sai dai sauri ta girgiza kanta kamar wata kadangarwa tana mai cewa ina amina da hawan jini kar na yi sanadiyar abin da zai sa ya tashi to ko na faɗa abba ne tunda shi namiji na san zai fi zai fi ammi iya daure iya daurewa idan kuma zuciyar shi ta buga fa sai ki ce me yayin da wani sashi na zuciyar ta yake mata wannan kashedi wayyo Allah na na shiga uku ni rufaida yanzu ya zan yi da rayuwata ina zan sa ka da na ji daɗi to ko kuma kawai na haɗa kayana ne na gudu daga gidan nan tabbas idan kika gudu za ki bar wa iyayenki abin gori a unguwa da ma cikin yan uwansu tuni yanzu ya zan yi kenan amince ta shigo tun da tana ɗakin tana magana amma ina Rufaida ta lulluƙa duniyar tunani sai da ta ɗaka mata ruka sannan ta yi firgita dawo daga inda ta tafi Ganin Amin tsaye ce yasa ta tashi zaune da sauri tana faɗin. Ami yaushe kika shigo? Wallahi kwata kwata ma ban ce ki ba. To dama rufai da ya za a ki ji ni. Kin tafi can duniyar tunani. Gaba ɗaya kin ɗauki ɗabi'a da da ban san ki da ita ba kin ɗora kanki. A Ami ba ba abin da yake tunani ba ne wallahi. Kin ga dakata min rufaida. Ni mahaifiyarki ce. Duk wata damuwa ni ya kamata ki faɗa muwa ba wata can ba. Me ya faru? Auren ne ba kya so kome Saboda na lura tun sanda aka fara maganar auren nan gaba ɗaya kika canza. Kika koma ba yadda muka san ki ba. Ba komai ammi. Kawai dai ina tunanin rayuwar da zan shiga ne nan gaba. Da kuma yadda zan yi rayuwa da mutumin da ban saba da shi ba. Murmushi ammi ta yi sannan ta ce, In dai wannan ne kar ki damu. Dan Ibrahim mutumin kirki ne. Sannan ya san ya kamata. Ina da tabbacin zai kula da ke sosai da sosai. shi kenan amin insha Allah zan cire damuwar yawa Allah ya miki albarka kin ji ya kuma ba ku zaman lafiya sai ne yake a cikin ofis ɗinsa riƙe sa a hannu sai faman chat yake sa kwance gani an turo mishi wani sako da wata sabuwar namba da ba shi da ita da har yayi kamar ya share kuma sai ya fasa dubo yayi bidiyo ne aka turo har guda biyu tunani zuciyar shi ta fara yi wa ya turo mishi wannan bidiyon Ga dai shi dai ba a ce komai ba, an turo mashi bidiyo. Shi ya rayuwa kawai ya fito daga ciki ba tare da ya zuba saƙon ba, bare ma har ya buɗe bidiyon. Abin da yake ci gaba da nishaɗi yayi, sai dai kuma zuciyar shi na gano mishi bidiyon da aka turo mishi a cikin zuciyar shi. Kowanne ne oho, sannan bidiyon menene ban sani ba. Ganin ya kasa samun sukuni a cikin zuciyar shi ne ya sa shi kawai shiga tare da ƙoƙarin buɗe bidiyon. Da sauri ya tashi tsaye bayan bidiyon ya gama buɗewa. What? Ya faɗa da ɗan ƙarfi. Da sauri ya shiga bidiyon don tabbatarwa idansa abin da ke gani. Rufi ce ita da wani saurayi suna ta faman tsotsa bakin juna kamar mayu. Kafin daga bisani sauran ya fara cire mata riga. Take halittun ƙirjinsa suka bayyana a fili. Da sauri ya fito domin duba ɗayan bidiyon. ma ɗin Rufi ce ya gani, sai dai wannan karan ita kaɗai ce take magana. Yanzu ya yake so ne da rayuwata. Idan har wanda zan aura ya gane cewa ni ba budurwa ba ce, me ke so na ce mashi? Da wani baki ke so na yi wa iyayena bayani yadda aka yi na rasa budurci na. Iya abin da bidiyon ya kunsa kenan ya yanke. Da alama ba ita kaɗai ba ce take magana, amma kuma ita ɗayar ba tanka ba. Lambar da aka tura mishi saƙon ya danna wa kira. sai dai kwata-kwata har ta gama ringin ba a ɗaga ba sake gwadawa a karo na biyu nan ma har ta yanke ba a ɗaga ba zama ya yi daɓas gaba ɗaya cikin shirman da rawa babu abin da yake yi yanzu wannan ciri yarinyar ce za ta zama matata uwar na? gaskiya akwai matsala to amma kuma kai ma fa kana aikata kana aikata wannan abin da 'ya'yan wasu wani sashi daga cikin zuciyar shi ya bashi amsa ai ni namiji ne wata zuciyar ta bashi amsa tashi da sauri gami da fita daga cikin ofis ɗin wai yau ba zan kai niƙa ba ne <laughs> oh Indu. ke da kullum ke da kullum sai na yi faɗa da ke wajen kai niƙa amma yanzu na lura har so kike in faki niƙa ke ce ki kai ko ni fa ina ba wani abu bane kawai dai na yi ƙawaye ne a can wajen shine nake so na je mu yi wasa ki bani niƙan da wuri kin ga sai mu yi wasa sosai kafin nan an yi niƙan sai in ɗauko in kawo miki ai kin ga yanzu mun daina madaran tuwo ko da wuri nake kawo miki eh gaskiya haka ne yanzu fa kina dawowa da wuri ba kamar ta ba amma ai kina tafiya kina ta ko to ba mai niƙan bane ya ce in dinga kawowa da wuri sai ya yi min niƙan in tawo gida kada mu yi daren girki kuma fa har da sauri ta yi shiru tana mai toshe bakinta da nawa daga shedin da mai niƙa yi mata kuma dai me ya kika rufe bakin ki baki ƙara sai abin da yake so ki faɗa ba inna ta faɗa tana mai kallon yar tata ba komai inna dama ce muke zan yi matar mai riƙa fara na hatto ta bani na ci to ai shi kenan tashi na zuba miki niƙan ki tafi ga wafan ki can ma a zaure na je na ƙoƙarin shigowa cikin gida haka inna ta zuba wa indo niƙa ta tafi ciki da farin ciki saboda za ta je mai riƙa ba ta jela jela yau ma sai da baki ta yi tunowa da yadda ta sha ta a shekaran jiya lalle ma dole ina rada ta dinga iyo irin wannan daɗi haka da abin fitsari ke da shi amma saboda ƙarya ma ta ce mun wai da zafi lokacin da aka kama ta ita da lawali yana sa mata abin fitsarin shi a daɗin ta shegiya ashe ba ta son na jini to Allah ya kama ta. Ai wallahi ni ma yau, ni ma yanzu kullum zan dinga zuwa mai dukkan nan yana samun ita. Saboda dai gashi idan yana sha min nono wayo daɗi. Gani ta an rufe mata idanu, game da ɗaka ta sama, baki ta buɗe za ta kwarara uban ihu, amma ina, ba dama saboda an rufe mata bakin. Cikin duhuwar gonaki ya kai ta suka aje ta da sauri ta bude idanunta tana kiro kurma uban ihu abu ta gani a gabanta yana abu ta gani a gabanta sai kuma abokinsa musa abu wannan irin wani irin wulakanci ne ina tafiya ta za ku ɗauke ni kamar wata 'yar tsana kuma sai da kuka ga na fara girma sannan za ku yi min haka malama dakata ba fa ma son hauka musa abokin Abu ne ya faɗa yana mai zaro wata yar karamar aska daga cikin wandonsa. Idan kika kuskure kika yi mana ihu ko kika faɗa wani abin da za mu yi miki yanzu, sai na yanka miki makogoro da wannan askar Ya ƙara shi magana mai nuna mata askar a saitin idanunta. Na shiga uku ni indo, Ina kashe ni za su yi. To wai mene muku? Ni gaskiya ku bar na tafi niƙa na. Mai niƙa yana can yana jin rana. Kina ɗaukar mu wasa ko? Kina ɗaukar wasa muke ko? Allah ya sa ki faɗa wani abin da ya faru ki ga yadda za mu yi gunduwa gunduwa da sassan naman cikinki. shike nan ba zan faɗa ba wallahi ba zan faɗa ba ko inna ma ba zan faɗa mu ba ki faɗa ma yanzu ki bakunce lahira maza ce hijabinki da kuma rigar da ke cikinki to jama'a a yi haƙuri mu dakata a nan duba da halin lokaci ga daidai kuma ta har kullum da tuna mun subscribe sannan ku ta'auna alamar ƙarar sanarwa domin sanda ku da tsara mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta'auna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku na wannan bidiyon ga abokanan ku da kusa Facebook. Sannan kuna da damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section kan littafin da muke kawo muku. A huta lafiya.